muke gabatar da falambatan Allah da kuma falalatan Allah muka shiga wani gaba na musamman da yake bayani game da fada'ilu suwarin Qur'an wa ba'dhi ayatihi wato falalar surorin alkur'ani waɗanda suka tabbata da kuma falalar wasu ayoyin alkur'ani kamar yadda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yau za mu yi bayani ne game da falalar suratul baqara da kuma ali imran kamar yadda muka ji a baya mun fara da bayani game da falalar suratul fatiha da kuma irin abubuwan da ake samu na amfani tun daga nan duniya har lahiya a cikin wannan sura al abu huraira allah ya kara mushi yadda a cikin hadisi da al-imamu muslim ya rawaita ya ba da cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce kada ku sanya gidajenku su zama misalin su misalin makabarsu duk gidan da ba a karanta suratul baqara jama'a misalin wannan gidan kamar makabarta ne wannan yana daga cikin dalilan da yasa malamai suka ce makabarta wuri ne da ba a tilawan alqur'ani a wajen to ma'ana idan gidanka ya zama ba a yin karatun alqur'ani musamman suratul baqara to gidanka ya zama zaman makabarta kenan Allah ya kiyaye da haka jama'a mai kokari mu raya wannan ainihin wato sunna na karanta alkur'ani a gidajenmu musamman suratul baqara idan Allah ya kiyaye duk gidan ba wanda ya iya karatun yanzu an samu daman ka iya kunna sauti da aka sajjala ko a waya ko a talabijin, ko a rediyo ko na abu makamantan haka a system ga sunan sai ka kunna kunnawa na saurare kamar yadda muka gabatar da bayani a baya ba wai kuma zaka kunna system din yana ta da karatu ba ko kuma kuna nan kuna ta harkokinku ba wanda yake jin ma mai karatun ke cewa ba wannan shine manufa ba mana ko dai a zauna a saurara har ya kammala karatun sai ya zama an yi aiki da faɗin Allah madaukakin sarki idan qira alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu Allah ya sa mu dace bayan wannan sahabi Abu Umama al-Bahili Allah ya kara mushi yadda shi ma wannan hadisin Imam Muslim ne ya fitar da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku rinka karanta alqur'ani ya ku al'ummata mana annabi yana kwadaitar da mu mu yawaita karatun alkur'ani sai annabi yace ce dalili shine qur'ani zai zo ranar tashin alkiyama zai zo ya ceci masu yin aiki da shi kaga idan ka samu qur'ani ya cece ka shikenan ka samu naja a ranar lahira Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda alkur'ani za su ceta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma cewa a cikin karatun qur'anin kuma ku dage da karatun az-zaharawaini surori guda biyu waɗanda suke kaman furanni like flower na alkur'ani annabi yake ku yawaita karanta su waɗannan surori ne wannan sai annabi yake al-baqara wa ali imran ku yawaita karanta suratul baqara da suratul ali imran jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa innahuma saboda waɗannan surori guda biyu a cikin surorin alkur'ani ya'tiyani yawmal qiyama ka'annahuma ghayayatan au ka annahuma mata manzo Allah yake za su zo ranar tashi alkiyama tamkar inuwa za su yi ga masu karanta su sai su zama kaman jido haka sai su taru a saman kanka ka kuma ce yadda malamai suke bayani na yi wato yanayin tashin alkiyama irin yadda za a kusantar da rana ko mutane na zufa to idan kana karanta suratul baqara da ali imran kai kuma sai su zo su zama maka shado a saman kanka ma'ana sai su yi maka inuwa su zama maka kama in yi wato a jido ko wani abu makamancin haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ko kuma su zo maka kaman wani tsuntsu da zai bude fukafukan shi a saman kanka kaga in har ka samu irin wannan falala tun daga dandalin alkiyama ishara akan cewa kai in Allah yadda za zaka zamo daga cikin ashabul yamin kenan fa ashabul yamin ma ashabul yamin Allah ya sanya mu daga cikin su sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan suka zo suratul bakara da ali imran shine za su zama wato jagaba driving forces kenan wanda za su zo su tsaya a gaban masu karanta shi ko kuma sai ku biyo su a baya dan haka su ne za su zamo maka hujja a gaban Allah madaukakin sarki kaga ke kamar kai gaba ɗayanka ma'ana Al-Qur'ani ko albakara da ali imran sai ka kenan su ne spokesperson ɗinka kai kana matsayi ne kawai kana jira kawai a buɗe maka ka shiga aljanna kaga ashe waɗannan surori suna da matukar falala wajibi mu koye su mu iya su kuma mu rinka karanta su Allah ka sa mu dace har ila yau sahabi an-nawwas bin sam'an Allah ya kara mushi yadda a cikin hadisin al-Imam Muslim dai har ila yau shi ma ya bada labari cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Al-Qur'ani zai zo ranar tashin alkiyama ya ceci masu yin aiki da ainihin wato Al-Qur'ani amma gaba gare su suratul baqara ne da haka suratul bakara da ali imran sune za su zama masu wato jagaba ga waɗanda suke ma abota karanta su Allah ya sa mu dace wata rana wani sahabi mai suna Usayd ibn Hudayr yace yana zaune yana karatun suratul bakara da daddare a kusa da shi akwai wani yaron shi yana cikin wannan karatu kawai yace sai ga wani irin hadari ya taso mai cikin daren kuma hadarin yana kusanto ƙasa da karatun dama ya ɗaura wani dokin shi kusa da shi wannan dokin sai ya rinka tizga yana tashi kamar zai fita a cikin ɗaurin da aka yi mai ya tsinke yace sai ya shiru da ya shiru sai dokin kuma ya Ya ce sai ga wannan abun kuma da yake tahowa ya tsaya can sai ya ci gaba da karatun bayan ya ci gaba da karatun ce sai dokin ya ci gaba da tizga kuma wannan jidan kuma yana ƙara kusantowa ya ce sai ya ji tsoron ɗan da ke kusa da shi kada wannan abin ya zo ya hallaka shi sai ya fasa karatun gaba ɗaya sai da aka yi haka kamar karo uku daga nan sai ya daina karatun daga riyawa ya sun jefa annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa kaji kaji kaji irin abin da ya faru a cikin daren nan a lokacin da nake karanta suratul bakara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya jinjina mushi tukuna annabi ya ce me ya hana ka ci gaba da karatun naka ka san abin da ke faru yace ya wallahi manzo Allah dana na ji tsoro dan sunan shi malikin ban manta ba yace na ji mashi tsoro ne kada ya hallaka manzo Allah yace wallahi da ba abin da zai same shi kuma ko ka san menene wannan abin da kaka ka ga suna tawowa daga sama yace bai sani ba manzo Allah yace mala'iku ne suke saukowa saboda daɗin muryan karatun suratul baqara da kake yi manzo Allah yace wallahi da ka ci gaba da za a wayi gari gaba ɗaya garin nan ya cika da mala'iku duk inda mutane suka wuce za su rinka zuwa ne da su kaga wannan yake nuna falalan karatun ainihin wasu alkur'ani musamman kuma a rinka yin shi da murya mai jari Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a a takaice waɗannan na daga cikin hadisai da suka zo suke bayyana falalan waɗannan surorin fil jumla idan muka zo munasaba na gaba sai mu bayanin wasu ayoyi kuma waɗanda su ne sirrorin waɗannan surori menene falalan waɗannan ayoyi a ina kuma ake sa rinka amfani da su idan Allah mai kuma saba ta gaba za mu tattauna wannan insha Allah muna faɗin wannan muke cewa subhanallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa